أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا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 وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau goma sha tara da watan ɗaya watan almuharram hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarikin sunayensa Ah, muna cikin suratun nisa'i aya 64 inda Allah ta'ala yake cewa wa ma arsalna min rasuli illa yuta'a bi idnillah ba mu aiko wani manzo daga cikin manzonnin da ake aikowa ba sai domin a yi masa da izinin Allah a yi masa biyayya shi ne eh, tasdiquhu fi ma akhbara sannan eh, istinabu ma naha anhu wa zajara sannan infazu ma amara wa alla yu'badallaha illa bima shara ha ina tafi da nisa gaskata duk abin da ya faɗi yin ɗa'a ga duk umarninsa barin duk abin da ya hana sannan mutum alwashi ya yi alwashi bai yin wani abu sai yadda annabin nan ya tsara sai dai in ya manta yana tunawa zai koma to saboda da nan a yi masa ɗa'a wannan ɗa'a da aka ce a yi masa da izinin Allah ne yota bi idinillah walau annahum iz inda abun za a ce lokacin da mutane suka saba wa Allah suka saba wa kaza dalamu anfusahu suka cuci kansu da sabon Allah ja'uka za su karyo su zo su same ka ya rasulullahi fastaghfirullah suka nemi Allah gafara a gabanka wastaghfara lahu rasulu kuma manzon ya nema masu gafara wato za su zo wajen annabi su nemi Allah gafara a gaban annabi sannan annabi ya sa baki ya roƙa masu gafara in suka yaka lawajidullaha tawwabar rahima da ku son samu Allah mai yawan karɓan toba ne, Allah mai cin kai ne. Fala wa rabbika Allah ya ce, Na rantsai da Ubangijinka ya Rasulallah, la mai ba su yin imani kwata-kwata ba su yi imani ba. Hatta yi hakki sai sun gabatar da kai mai hukunci fi ma shigar yau ko ko zama kai kana shugabantar mutane shikenan kana zaune da su su ɗauki hukunci su kai wa wani a'a kana ma zama tare da su su zo su tambaye ka ka yanke hukunci wani sai ki warware yace a'a kakkai haka to kaga duk mutumin da ya maka wannan to kai ma sai ka zama mai hankali gobe in zo ya sake tambaka ce a'a yanzu kana gaba na je ka kai wa wani kafin yadda muka yi da kai lokaci kaza ka je ka koma ka kai wa wani to ne zama wannan mas'alar ɗauki kai masa ni ɗari bisa ɗari kada ka ga kamar na yi fushi ba fushi ne ba ɗau matsalan kai masa ni ma na yadda da abin da yanke saboda kana amma a ce maka ga annabi a zaune wai a ɗauki hukunci a kai wa wani saboda Allah ya annabi zai yi ba ko zai ba yadda zai ji a ransa shi fa Allah ya aiko shi ya koya wa duk wanda ya ce a'a yanzu tun daga aje wajen wani ya fi sauki kamar yadda mutanen can na baya ina ji a je wajen wani. a'a ba yanke hukunci a ce a'a a je wajen sahabinsa a je a tambayi abubakar manafi abubakar ya maimaita wata a samu wani sahabin ko za a samu sauki shin suna da son kenan inda wani sahabi zai ba da sauki sai ai sauki shin addinin taruwa aka yi da annabi ana gudanar da shi ta ai manzanci da wahala amma sai ka gano irin wannan abu sai ran da aka yi maka haka ran da kai hukunci in Allah ya taimake ka kai ma sai ka gani a gidanka matar ka ta warware dan haka ne hada subhanallahi ai wannan ka dabi'a mutane suke kuma tabbas in dai joni kaka kafin kaya ka in Allah da kafin ka mutu sai ka ga haka kai ma ka ji daɗi yake ji to kai ba manzo ba komai an maka ka ji su me ya tsammanin ka manzo shi fa aka sani shi ne shugaban shirya shi ne shugaban ba da tarbiyya kai amma don dunkule an ce duniyar kafar farkonta da ƙarshenta shi ne shugaban su an gaya masa ya gaya wa mutane haka ana sayyidu waladi adama wala fakhara ba bariya bane ba haka abin yake fashi akai dole ya faɗi sama ga abin da ake masa ba a maganan wancan yau da in kafiri ya faɗi ya kaga maganan kafirancin da zafi eh, mai masu zai zauna kun sai da hadal Qur'an a larajuri eh, karimin kenan min alƙaryatai azimin kai ko min kai eh, ne azim rajulin ɗin siffansa shine mutum can mai isa da gaskiya ne a samu ni babban mutum a nan garura guda biyu a aiko an sa wanda za a aiko sai Wula wulakanci to amma waye mai magana an ne ba za ka damu ba sai ba mamaki jahili ne kai ba ka san Allah ba da ka san Allah da ba ka faɗi ba dukkan mu halittar Allah ne shi ke zaɓin wanda ya ga dama shi ke bayar da abin da ya ga dama shi ke bayar da yadda ya ga dama shi ne yake tsoron wanda ya ga dama shi ita am abaita ka faɗa masu na subhanallahi kaga Allah ya fusata yana rantsuwa da kansa sai ka san maganan babba ce saboda duk wanda wannan abu ya taba sama ya san girman ta amma in abun bai taba samun ka za ka to menene zai same ka na rantse da ubangijinka ba su yi imani ba za su yi imani ba hatta su hakke mauka sai sun ɗora ka kai za ka yi hukunci fi ma shajara hau. a abin da ya gudana tsakaninsu hukuncin ɗaya bai isa ba thumma la yajidu fi anfusihim harajar. sannan ba su samu wani damuwa ba a ransu ko damuwa ba su yi ba suka gaskata mimma qadaita wa yusallimu taslima su sallamawa hukuncin ka sallamawa kaman yadda in Allah ya ka dogo ka sallama kai dogo idan Allah ya ka gajere ka sallama kai gajere ne ka gode wa Allah da ya ka gajere haka yi maka kyau to hakan annabi ya in aka baka gaskiya ka sallama haka in aka baka kai kai nasara ka sallama irin yadda in aka ce ba kai nasara ba shi ma ka sallama wannan su ne yayin akwai karatu a cikin nan amma mu'amaloli ne sai wanda ya dandana ko kuma ya za ku riƙe zai muku amfani da ku dandana ba duk da zai za ba in an ce ba ku sani ba na san haushi kuke ji <laughs> eh saboda mu mun biyo ta nan wurin an ce mana yara ne ko mu ji haushi daga baya muka yadda yara ne wallahi da gaskiya yara ne tun da da san haka abun zai zama ba wannan shirin za mu yi ba شرح الكلمات بإذن الله إذن الله شين إعلامه بشيء وأمره به شين إذن سنر وان الله تبارك وتعالى دعم كما يبادى أمرني دشي شين إذن وأذنت لربها ها تزود هكذا وأذن لربها وحقا ظلموا أنفسهم ai bitahakumi ila taguti su ɗauki hukuncin su su kai wa tagutu wa tarkuhum tahakuma ila rasulillah da barin kai ƙara zuwa ga manzon Allah barin kai ƙara zuwa ga littafin Allah tab ya zama ya za mu yi da wacce fiskar za mu je lahira iyaye sun mutu suna shari'ar Allah suna shari'a da alqur'ani suna shari'a da sunnan manzon Allah suna shari'a da fahimtan fahimtan bayan Allah karkashin alqur'ani da sunnan manzon Allah yau an cire an yar gefe an ɗauko wancan an ɗora Allah ka gani mu dai mun yi bara استغفر الله أي طلبوا منه سك نعمة دجا الله أن يغفر لهم بلبي اللهم اغفر لنا أو اللهم أو استغفر الله يحكموك أي يجعلونك حكما سيسون فنياك كيني قاضي كيني حكم شك bainahum wa yafawwiduna al-amra ilayka so sallama hukunci gare ka fi ma shajara bainahum ya zo da naharu shajara ikhtalata inda ya cakuɗe wa ikhtalafa aka samu saɓani wannan yajja, wannan yajja aka biyo ramin yake kullewa aka biyo ramin yake kullewa ومنه سمي الشجرة شجرا أي nan ne ake kiran bishiya bishiya ita ce canza zama ya ta kai in kai kallo nan ina fara yau to ai ba yan kwada ka ba littafi ka kallo ko ka zo ka shi ne ka sa hannun lokacin da jin ɗin ya cikin littafi ta mana lokaci daga wannan ne ake cewa bishiya bishiya liktilafi a gasaniha saboda sarkuwan rassanta in ka bi layin su mai yake da suna su da shehu can wajen gidansa bishiyoyin na can ɓangaren masu sarki da nan ita kanta ita bishiyar guda ɗaya ta miƙe tsaye wannan rasan su yi haka wannan sun yi haka sun taru sun cakuɗe da juna wannan ya malka ya malka ya shiga haka wannan ya malka ya malka ya shiga haka to ta kai mare su ne tafi ya bazu wancan ba ya taho ya bazu wannan ta shiga cikin wannan wannan ba ta shiga cikin wannan shi yasa ake kai masa shajara rafa sun sassarku da juna to ai haka mas'ala take sarkewa idan ta sarke fitar da ita balle a samu hawa bai duba inda aka biya ka gida kawai sai a bashi gaskiya ai aka sanu ha Qala tarfa Wahumul huka Wahumul huka mu, hu, Wahumul huka Mu'arbabul huda Wasu'atun Nasifil amri syajar Wahumul Sune masu hukunci Masu yang Yang kewa Arbabul huda Masu syariah tarwa Syuragabannya syariah wasu atun nasi masu kai koman mutane fil amri shajar cikin lamarin da ya sarki yi cakuɗe an gama wannan sai ya koma inda aka taso yanzu dai shajara ya bayyana sassarƙewa ma shajara bainan cikin abun da ya sassarƙe tsakaninsu ai ikhtalafu fihi لاختلاف وجه الحق والصواب فيه بالخطأ والباطل حرجا معناه ضيقا وتحرجا مما قضيت أي حكمت فيه ويسلم أي يطعن لقبول حكمك سبحان كي ورين كرب أن حكمك ويسلم به تسليما تاما معنى الآيتين بعد تقرير خطأ وضلال من أراد أن hakama إلى التابوت to bayan tabbatar da kuskure da ɓatar wanda suka yi niyya za su kai hukuncinsu zuwa ga ɗagutu waye ɗagutu ka'abu bin al tunda yana hukunci da da son ransa al-yahudi ga tsarin Allah ga wane ne suka tafi wajen ba Yahuda ya musu hukunci eh ba hukuncin ba Yahuda asalin sa ba shine demokradiyya ba ko gurgudu ko wani ne wa humal yahudi wal munafiqi su wa'anda suka rikice nan ba Yahude ne da munafiki fil ayati sabiqa akhbara ta'ala fi hadhihi al ayati al Karima. annahu ma arsala rasulan min rusulihi Allah bai aiko wani jakada daga jakadunsa ba almi'ati ɗaruruwa illa wa amara al-mursala sai da yi umarci wanda aka aiko din nan ilaihin, bi ta'atihi fil masada jakadan nan da aka toro daga Allah lallai ne dole ne yi masa ba'ihi wattiba'ihi wattahakuma ilaihi da kai kare kare zuwa gare shi وتحكيمه في كل ما يختلف يختلفون فيه da sa shi hukunci cikin duk abin da suka yi sabani a cikinsa. Wadalika a amurhu wannan shi ne umarninsa na ga naharun kada ku ce min komai. Wa wannan shi ne umarnin Allah kuma ainihin shi ne hukuncinsa. Wata ƙadiruhu fama sha a kana abun da yanke shi za a yi wa ma lam ya sha lam ya kun to tun daga fasila an samu ko tambaya za ka sai irin wannan ya sarko to sai kai magana a baya amma ana tsakiyar karatu kai ka kwala kira salamu alaikum ya dace ka duba nan wurin sallaman ne to saboda kana sai mu koma tun da an je inda aka tsaya mu dubo wancan naharu menene aka faɗi a ciki ko muna da wani abu da zamu kalata shi dai naharu ya taso da yake da ma arsalna rasulan min rusulihi almi'at yake min din fil aya in ka lura akwai min wa ma arsalna min rasuli wannan min din mazidatu ana ce masa mazidiya ko sila ba ƙari ne a alƙur'ani ba a'a a nahau ne a nahau ba ta aikin komai in an cire ta ma harka daidai take tafiya sai a ce mata ƙari ce ba ta da mahalli a irani لتقوية yi أي magana. Wa أرفف مغنى وإفادة العموم tana bada fa'ida. min ma min rasuli don a nuna ma gaba ɗayan manzanni an ba da umarni a bisu duka shi kenan sai mu koma can inda muka tsaya fasilan can tamu mu ɗauka a wurin kama akhbara ta'ala anna ula'ika zalimina wancananka azzaluman nan wanda suka cuci da an fusahi ga kawunan su bi ta hakumihim da kai karan su ila tabuti wato kaga ga manzon Allah fa guda ɗaya musulmi ne ga manzon Allah amma sai ikira ba yahude wurin mutafirin yahudawa ma'ana sun bi gaskiya ila tabuti wasu dudihim an kuma ilaika ka ɗauke kansu da kawo hukunci a wurinka ayyuhar rasulu lau ja'uka da za su zo maka mutanassirina suna baka uzuri yi haƙuri sun yi kuskure da dai da dai min khati'atihim mustaghfirin Allah suna neman Allah ya musu gafara sun yi kuskure ga ka su ɗauki hukunci su kai wani wuri min zanubihi wastaghfarta lahum kai ma bayan ka tabbatar da kuskuren su ka nema musu gafara anta ayyuhar rasulu kai innan ya jaka dan Allah ai sa'alta Allah ta'ala ka roƙi Allah ka roƙa masu Allah al-maghfirata law hasala minhum inda wannan qadiya ta auku haza. la dalla zalika ala taubatihi mutum ya taɓa ba bai karyo ba ka riga ka saba wa Allah ka zo ka tabbatar a gaban manzo Allah ka saba wa Allah kuma inda ka saba wa Allah ma akan manzo Allah ne ka zuwa wurin manzo Allah ka je ka tafi wani wuri kana neman Allah yi maka gafarar kuskuren da kai wa ballahu ta'ala alaihim wa wajaduhu za su tadda Allah azza wa jalla tawwaban rahima dan kun ba karshe mu da irin namu ire-iren namu full stop ne nukuta ce kamila cikakken wurin tsayawa To kaga yanzu in akwai wani abu a baya ana iya zuwa a duba shi. Ba za mu zo na kula na tsakiyar karshe akwai na abu. Ki zan iya mantawa ya zance ha za ma na ce ha nan ga akwai na haru a baya. amma ba mu sani ba kila kana da wata manufa to don haka mun koma na haru taqaddama al khitaba bayani ya gabata magana nan bi sigatil jam'i ta taso wa in kana mutahakimani duk da inda ake wa hukuncin itinaidi faqat fa innal hukuma amun hukuncin ya hada su da wasu da za su taso daga baya ba فيهم دوك يزود جمعي وفي غيرهم فكل من يصدر عنه دون ذهك تفارو غريش هذا النوع من الذنب وتوبته هي ما ذكر تعالى في هذه الآية تشيكنا sai mu koma عند muka هذا معنى الآية الرابعة والستون وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إذا سعي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وانت مغنى لباشين الشكاك فسرت الله أعلم وأما الآية الثانية الخامسة والستون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وانا كافي مفتا آية لا يؤمنون ولا نعرف منا كارن تاشي تندى آية تازو قرشي wannan kila inna hadhihi al-aya wato wannan ayan fala wa rabbika la yu'minuna nazalat fi zubair wal ansari zubair bin al-awwam kai ka tuna shi ka gan shi a menene masar a a shi wancan da nake tambaya daban nazarin sa ko da gaske Ah, masari'ul ashwaki ah, baka ga wannan ba to baka karanta ba wannan littafi ya shiga a eh? kai ya fita eh hai ga Allah kai shiru kawai an yi littafi a yanyi a farasa ya ce ya kwana da kwanaki ba a gurra shi ba kashi da ba zan ce maka ba eh, kai kuma zan ce maka wai ba zan ce masa ba amma zan ce masa ɗaya ne daga cikin mutumin da ya kashe arne ɗari da hannu asubai shi ne aka ce umar yake cewa yana faɗa irin salon faɗan da musa da duk wanda ya san salon faɗansa irin salon faɗan da musa ne shi ilhama ne training ya je yi Allahu alamu amma dai babu wani ɗan mace da suka taɓa gaba da gaba bai murɗe shi ba. Ba gurba makewa da takobi ba a murɗewa da hannu, da ƙarfin cin ƙaura. To haka, to amma shi ne abu ya sa shi da shiga a ba a fare kai. In ba halin ɗan adam ba waye ma zai zauna yana faɗa da wannan. da masu babu ruwansu in dai kana da gaskiya za ka faɗa ko da wane ne kana ganin kana da gaskiya wai wani sojan mu ne na suka je su da eh, su sojoji sun fita faturan su kai karo da jaki mota su ta faɗi wasu da suka ji ciwo jaki ya mutu da gari ya waye sai gadai jaki Ike sannan ku ina babban ku duka aka ce gashi ta ce to ka biya ni jaki na yaran ka sun fita jaki na sun kashe min jaki sai suka fashe da dariya kawai sai Ko Allah sabanin sojoji ko baban ka suka kashe ai sai gudu da kada kara gaba biyu ya ake baban ka ya kashe ba su mu to jaki yana neman saboda haka nan yaran ka jiya sun fita sun kai kawo da sun yi garin adalci musa sai dai adalcin da baki na fa aikace wala kowa da maka faɗi to ayat ta sauka ne akan Zubairu da Ba'ansari fi qadiyati saqayil bustani a matsalan shayar da gona wato a harkan noman rani idan talafa wa ata ya rasulullahi suka yi saɓani aka sarki aka rasa mai gaskiya kowa ina ga shi ke da gaskiya suka zo suka samu annabi فقال صلى الله zubairu وسلم تو زبير ليقصد الروا wa Zubairu اسقي ya Zubairu. arzaka ka shayar da lambunka thumma arsilil ma'a ila ardi jarika daga nan ka saki ruwan zuwa gonan makocinka ai al ne fal awwalu fa qala al-ansari ba ansari nan ya kalli annabi yace araka tuhabi ibn ammatika ina ga kana son kai wurin dan gungunka saboda ɗan gogon gare za ka ce ya fara bayarwa kafin ta ce ba dai bai iya magana ba tun da zubairu bin al'awam Ɗan gogon annabi ne ɗan safiya to kana muhabati kana nuna fifiko akan dan ka da za ka ce zai yi ba ruwa tukuna sannan a yi ibani ruwa fatalawwana wajen rasulullah ba dole ba fiska annabi ta sarra jini ya cika ta wa qala liz-zubair isqi ihbis na a hatta yablugha al-jadra ka shayar da lambun ka ruwa ya koshi sannan rijiyarka ka tsare ka zuba a rijiyarka sai ya cika daga nan ka saka masa ruwa da sulhi ya yi mafi. ka shayar tun da yana cikin uzuri to kakka riƙe ruwa ka saki ruwan da yi bayar amma yanzu tun da yake baka yadda ba adalci za a yi dama adalci za ka shayar da lambun ka cika rijiyar ƙasar nan ka fashe ruwan yanzu a koma kan hukuncin Allah eh, shayar sannan ka ajiye ka riƙe ruwan sai ya cika rijiyar ka daga nan ka saka masa ruwa فنزلت في الآية والحديث في صحيح البخاري to haka da sulhu yayi musu amma da wannan yaje ita ko magana yake to ya yi adalci shi kuma bai bai karshen ta ma shi ya rawaito shi ke karantar da labari ka san bai fushi ba shi ke ba da labari wannan kaya akai na ta sauka kaji kaji mun yi faɗa da Zubairu a kaza kaza kaza na je na gaya annabi wannan magana sai ice masa kaza ice masa kaza ni ne ba kaga ya karɓi hukuncin bai yi fushi ba inda wani ne daga nan zai rinda to tun da yake abin haka ne ma na iya bar musulunci to ka bari me amfanin ka ciki da can kullukum ja'ilu illa man at'amtuhu uratu illa man kafaitu فإن الله تعالى يقول فلا أي ليس الأمر كما يزعمون ثم يقسم تعالى سنة الله يرنسي فيقول وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أيها الرسول سيسون كما أي يسألون حكمك sai sun nemi hukuncin ka don kana musulmi ba ka hukunci da maganar manzon Allah musuluncin ka bai cika ba Tun ga yanzu za mu tafi lahira da aiki zai dai Allah ya gani muna so a yi sai ayyukan da muke yi don a yi wannan hukunci ko sun isa Dai yau ba abun da za mu yi sai mu yi karatu. Mu sanar da mutane mai yawa ta inda in an ce ai kowa yake dole, dole to ko faɗa za a yi lokacin a yi amma a yi faɗa can ku duba muhasabatu qabla al-amali sai an duba ana da mutanen da za a yi haka mutane sun fahimci hakan yanzu ka tashi ka ce yi shari'a za a ce baka fitinan ne kai ka ta da kai ne mai ta da zaune tsaye mutane na zaune lafiya ayyata talabona hukumaka shima ma ikhtalafu fihi waktalata alaihim abun ya sarƙe musu min umurihim thumma ba'da hukumika la yajiduna fi sudurihim adana shakki kuma bayan da ka yanke hukunci ba su samun ko da kankanin shakka a zukatansu fi sihhati hukumika wa adalatihi wa fi taslimi lahu haka ba da kai ga hukuncin warida bihi Wahuwa huwa ma'ana ma'ana المتبقى في قوله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وإن هنا آيوي قدابي da abun da suka ɗauka. A, hmm? Wahuwa? Eh, shi na yake wa huwa ma'ana al-haraj wannan magana taslimi wa fi taslimin lahu wa rida bihi shine abin da ya rage shine ayan da ta rage wanda ba sai an kawo shi ba al-mutabakka menene ya rage sun bala ya ji duba shi matsala ce mai zaman kanta ba shine abin da ya rage ai to ga can an faɗe shi a baya hidayatul ayatain na farko wujubu ta'atir rasuli sallallahu alaihi wa sallama fima ya amuru bihi wa yanha anhu kaga kun tuna littafin da ake karantar da yara a ibtidai ta'atuhu fima amara tasdiquhu fima akhbara ɗato fima eh ba a kai shi ba akwai ɗaya da larabci ne ya gagara kaga gaskatawa sai ɗa'a sai ne satan sannan sai mutum ba zai yi komai ba sai yadda zara wasu na fi mana a an huwa tsakiyar daga nan shi ne aka dunkule a nan aya ta zo da shi a ta'atin rasuli ai kaga ba za ka gano a me ba ta'atin rasuli fi ma amara ishtinabu ma naha Allah ya ubadar ma illa bi mashara qabalahu kulluhu tasdiquhu فيما أخبر نبي بطلان من يزعم أن في الآية دليلا watsewan mai ɗaukan cewar wannan haya hujja ce ala jawazi talabil istighfar halaccin a nemi annabi gafara min rasuli wai yanzu idan ka saba wa Allah sai ka je ka roƙi annabi yi maka gafara aya aya ma babu wannan kada ya riga sai aka ce su zo gaban annabi su nemi Allah gafara sannan annabi ya sa baki ya nema masu gafara kuma wannan ma ba ma sharadi ne na duk sako ko da wannan ɗin ba a ce a je wajen annabi a nemi Allah gafara sannan annabi yi magana in haka ne da annabi ba zai mutu ba kenan dole ya ci gaba da rayuwa saboda haka sai kaga wannan ya nuna butulanu bacin ra'ayin mai cewa mai ɗaukan annafil ayati dalilan ala jawazi talabil istighfari neman gafara minar rasuli li'anna qawluhu ta'ala ko walau annahum إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية نزلت في الرجلين ita aya ta sauka ne akan mutane biyu allazaini arada attahakuma ila ka'ab ibn al-ashraf masu wanda suka nemi za su kai hukuncin su wurin ka'ab al-yahudi su ɗauke hukuncin su daga musulunci su kai wa yahudawa wa iraduhuma da kin yaddan su an rasulillahi hukuncin manzon Allah suka fifita hukuncin bayahude akan hukuncin annabi fashtarata tawbatuhuma aka shartanta tuban su itiyanahuma lirrasuli lirrasulillahi eh lalle ne tunda ka kai annabi suka sabawa sun ki kai wa annabi hukunci su zo wurin annabi su nemi Allah gafara sannan annabin da kansa ya nema masu gafara واستغفارهم الله تعالى واستغفار الرسول sallallahu alaihi wa وسلم لهما wa bidhalika tuqbalu tawbatuhuma mutane ne guda biyu wa illa fala tawbata lahuma wannan hukunci ke babbe ne a gare su amma man adahuma amma wanda ba su ba fa tawbatuhu la tatawaqqafu ala itiyadihi bi rasulillah tubansa bai tsaya yi wa annabi ba inda ka saba din nan ka tuba a nan a kinkinau ka saba ka nemi Allah gafara a kinkinau ba sai ka je wajen annabi ba wala listighfarihi lahu kuma ba a nemi din neman gafararsa ba ga mutum wa hadha mahallu ijma'in bainal muslimin akwai na ko ina kallon shi na baron shi kuma kuka kyale ni saboda babu wurin magana talabul istighfari na uku ne wa zalika annahu law kana kullu dhanbi muznibi inda za a ce duk mai laifi la yaghfiru lahu illa idza atar rasulullahi ba za a yi masa gafara ba sai ya zo manzon Allah wasta gafara lahu eh, da ya nema masa gafara lamata ba hadu ai da ban ba wanda zai tuba Eh, wala lazima an yi bakar rasul kuma da ya zama dole annabi ba zai mutu ba ya zama ayyan yastaghfira lil mudhnibina don ya dinga neman gafarawa masu laifi bi mithli hadha dhanbi to yau yawan mutane Saudiya kada sun suke ka dubi gabashin duniya ka dubi yammacin duniya <laughs> ana karto shi mota rai ina littafin shi ne motar sai misali hada dambi wala qa'ila biha babu wani wanda ya tafi akan wannan ra'ayi wala ya aqilu kuma ba a fahimtansa wala yashra kuma ba a yi umarni da shi ba abadan wa kullu hikayatin zukirat duk wata hikaya da aka kawo ƙarƙashin wannan ayan fi hadhihi al-mas'ala fa hiya shi kenan sai fa'ida na biyu ko kuma hidaya ta biyu ta uku kullu zambin kabura ausa gura duk wani laifi babba ne ko ƙarami baro zulman lin nafsi ya laifi ne in kai laifi ƙaramin laifi ko babban laifi ana ɗaukan shi cutar kai ne Wata jibu ta batun kuma lallai ne a tuba daga laifin, bil isti bi faru wani na dame. Wala asumi, ala, adami, muraci, Da yankewa ba za a koma ba bi halin minal a hawali. Sai anan ya waje ba mu tafi kunya Allah. Ka je ka saba kafan ya danka an ce ka ji kunya daga Allah mafi tuntun jin kunya. To ka so ka so kuma ka faki? na biyarhu ana ah, ah, huɗune wujubu tahakumi ila alkitabi wassunna wajabcin kai hukunci zuwa ga alqur'ani zuwa ga sunnan annabi ko a cikin gidanka ko a mu'amalar wurin aikinka wa hurmatu tahakumi da haramcin kai ƙara ila kairihima na biyar wujubur rida bi wajen wajabcin gamsuwa da hukuncin Allah wa rasulihi da manzonsa wa taslimu bihi akwai naharu na ƙarshe qada alul ilmi ma'abota sani a ɓangaren noma kada ku ɗauka wai musulunci farillan sallah kaɗai ya iya yadda mutane ke ɗauka wankan janaba kaɗai ya sani sai wankan haila sai wankan jinin aihuwa sai kaciya sai sai ya sani a'a sana'ar duniya musulunci ya zo da alƙur'ani akwai rayuwar duniya da lahira har ana ce bai halatta ka aikata wani aiki sai ka san hukuncin Allah a ciki me ake ganin arahan fa kasuwanci to kasuwanci sai ga yana nema fi wahala don dai bai halatta kai kasuwanci ba karanta kasuwanci ba dole ne ka karanta kasuwanci a addinin musulunci karanci dai ko da mabadi ka iya amma ka karanta babin buyu'a ba a kowane littafi yau ko iziya ka tsaya ka fahimci menene buyu an iriya ba kace za ka je kai kasuwanci kason haram kake ci kason haram kake ci yadda iyalanka da haram kake sadaka domin an gaya ma bai halatta kai wani aiki sai ka san hukuncin Allah a kai. To kuma ya aka ka je rumfa, ko ka yayan rumfa, baka san mai Allah ya ce akan kasuwancin nan ba labudda ne ka san wannan haya ce a'a da gone a'a sayarwa ne wanne irin buyu'a bai'ul murabaha ko bai bai'ul mukayasa a kasuwan wanne irin ciniki ake mukayasa ko murabaha a'a kai wanne ne fi maka sauki mukayasa za kai ko murabaha to kuma yanzu ba yanzu zan maka wannan ba ko na gaya ma lokaci ayi kaɗan da za a iya maka kai sai dai ka ɗauki littafin kar ka tafi wurin malami da kusa da kai in ku kana zuwa karatu a nan kai ka san mun karanta waɗannan duka sai dai yayin da ake karantawa ki zama mun karanta min hajjul muslim mun karanta tun daga izi ahalari ishimawi iziya mun sauka ba mu adadin saukar da muka yi ba mun karanta risala ba mu adadin saukar risala da muka yi ba to an muktasar mun sauke muna kan komawa A akarabu mun kai shi karshe a can ƙarshen gado ne duniya ta kife da mu to saboda kana kaga babu wani uzuri dole sai ka nemi yanzu ka je ka ɗauko karatunka da ka iya ko ka je wajen wani ya biya maka an riga an yanke ma uzuri ɗan kasuwa amma na nan kinkinan khasa na mahallacin nan saboda kana ahlul irza anna saila noma wato ruwa idza kana bi sababi matsari Ina ruwan sama ya sako arziki ne daga sama fa innal a'la yuqaddamu ala sai ala safuri ana fara ba wa nasaba ne kafin a zo na gangare don daga shi nan an yi shi yana kwararowa sai ka tare ya ba wa wannan ya ba wa wannan in ka kose ka fake shi da na kafa kasabe har a kai na kan fal awwalu fal awwalu hal ila akhirih fa man wasala ilayhi sayl wanda ruwan ya kawo gare shi ko rafin zai shayar hatta ya balugal ma'a alka'abaini rijiyarsa duk lambu za ga yana da rijiya to zai tare ruwan haƙƙi kai idon ƙafa fi arzihi ثم يرسل السيل دغنا يسكرون كله الى من تحته kaga wannan mohe da yan dam daga san inda aka dam din ana sako ruwa ita ho ita ho mallalala ita fiya wasu kilomitoci to zaka iya tare shi gaba daya gonan ka sannan ka tare shi ya zauna a rijiyarka ka ka saki ruwan ka mayar da gonan ka sharkar daga nan ka sake shi ya wuce na dama sai na hagu na dama sai na hagu har ruwan ya kai inda zai kai duk an masa kwami kwami ba wai yanzu ne aka san tuntuni ana irin wannan noman yanzu ne aka kashe noman da karfin siya wanda da mutane suna da hankali duk inda za a je a yi musu magana ayya ayya ga bana ga baɗi, ga shi, oh mu yanzu abu ɗaya muke nema kuɗinka koma da su in dominka taliyarka koma da ita mu muna bukatar zaman lafiya muna son a tsarkake mana dazuzzukanmu mu shiga mu nemi abinci ba sai ka ba mu ba abincin akwai a ƙasa wannan kawai shine ajandan mu duk wata ajanda ma a batta sauran mutane masu ƙara da su su ƙara amma wannan ajanda ta shafi kowa ta shafi attajiri ta shafi talaka ta shafi sarki ta shafi ta mabiya sarki ta shafi baba ta shafi mata mu kawai abin da muke nema zaman lafiya ma'ana ba magana zaman lafiya ta dazuzzukan mu ya zama za mu shiga ko da daddare mai aiki mu dawo in ka ga wani abu ya same mu sai dai kura ko maciji wannan maciji ba ruwan shugaban ƙasa da macijin da ke biyu ba ruwan gwamna ba ruwan ciyama wannan muƙaddari ne daga Allah mu da dabban daji ne mu kai aran gaba amma ɗan adam dai to ya kamata an tare mana shi muna biyan haraji muna biyan kaza muna biyan kaza muna biyan kaza mun je noma an koro mu ba korowa kaɗai ba mun je noma an kashe an kashe an kama mun kai kara an ce ku je ku cece kanku ko tsayawa muka yi faɗa in aka yi muka yi faɗa ma muka karɓe sanduna su sai a karɓe sanduna su sake zuwa su zo su same mu su kashe mu kenan mun yi faɗa da su mun karɓe sanduna to amma sanduna ce ina suke in ku ba haka ba a yi mana ɗaya bayan ɗaya a mu dai ba mu san inda aka nufa ba la a asharun da. أو خيرا أريد لكن الأقرب الشر ثم يرسل السيل آه، كله إلى من تحته ويسقي ثم يرسل إلى من تحته وهكذا وهو القول المالكية والنشين رأي فهمت مالكا ومأخوذ من حكم رسول الله an ɗauki wannan daga hukuncin annabi fi qadiyatin zubair wal ansariyi wa huwa al to na ganan za a haƙura ko da lokaci bai yi ba ya mun fi dai eh, alaikum assalam aha ha eh faɗe eh, eh sharhul hmm. eh, magana mai ƙarfi mana magana ta shiryayya wanda maganan babu kwana-kwana a ciki ta fito fili shine balaga balaga ka faɗi abu ya fito fili wanda maganan har za ta kai cikin eh, ainihin ƙwariyan zukatansu zuciya ya kamar ɗan koko take to ta shiga cikin zuciyar li balagatihi wa fasahatihi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 اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين